wato shirin namu ah, na wannan karo zai kasance ne akan wato bangaren lafiya abubuwan da ya shafi kiwon lafiya da lokacin azumi azumin ku lafiyar ya eh, zai duba ne cikin fa'idoji na lafiya wanda azumi ke dauke da su azumin ku lafiyar za mu duba abubuwa da yawa da dama kamar haka azumin ku lafiyar ku za mu kawo muku wato fa'ida ko kuma fa'idoji tunda suna da yawa azumin ku lafiyarku sannan kuma za mu dubi azumi idan ka shiga cikin jikin mutum azuminku lafiyarku za ka ga mutum yana azumi haka sawa'an za ga wani azumin ya ba shi wahala za ka ga mutum ko ya gaji ko kuma wasu dai alamun mutum ya canja ko baya nishadi ko kuma ma wani yana cikin nishadi yana jin karfi to za mu leƙa cikin jikin mutum mu ga me yake faruwa a lokacin da mutum yake cikin azumi azuminku lafiyarku akwai cutukan da ake wato yin amfani da su a ce wa mutum ka yi azumi azuminku lafiyarku so da dai sauran ah, shirye-shiryen da za mu kawo muku sai ku kasance tare da mu